sabuwar gwamnatin rikon kwarya ta fara aiki a jamhuriyar Nijar bayan da aka kaddamar da fara aikin kudurorin da taron kasar na watan Fabrairu ya bayar da shawarar aiwatarwa. A Najeriya, hukumar kwastam ta janye haraji akan dukkanin kayayyakin asibiti da kuma magungunan da ake shigar da su kasar daga kasashen ƙetare. Sojojin Sudan sun yi nasarar sake kwace iko da babban birnin kasar bayan fatattakar 'yan tawayen RSF. mummunar girgizar ƙasa ta halaka mutane fiye da 150 a ƙasashen myanmar da thailand masu sauraro wasu kenan daga cikin labaru kan al'amuran da suka wakana a makon da ya kare da shirin mu zagaye duniya ya waiwaya da yardar allah nura ado suleiman zan jagoranci gabatar da shirin. To a daidai lokacin naɗar wannan shiri, musulmai a sassan duniya ke gab da kammala azumin watan Ramadan, watan da suka tsananta ibada da addu'o'i da kuma ayyuka na alkhairi. Sai dai a mafi tarin lokuta mutane kan yi watsi da kyawawan darussan da aka koya a cikin watan na Ramadana da zarar an kammala azumin. Kan haka kuma domin jin abubuwan da ya kamata musulmai su mayar da hankali a kai, Abdurrahman Gamba Ahmad ya tattauna da Sheikh Dr. Hamza Umar a sudani Zaria, malamin addinin Islama a Najeriya. Mutum musulmi a watan azumi ya kyautata ibada ya fuskanci Allah da gaske ya yi ƙiyamun layil ya yi karatun alkur'ani ya cika lokutansa da yawan zikirin Allah da ayyukan alkhairi to wannan bangare guda ne. Bangare na biyu kuma musulmi ya kyautata wa 'yan uwansa musulmai ya ba su sadaka ya yi kyauta ya yi yafiya ya yi haƙuri da cutar cutarwansu hawan da yake nemansa da fitina ko shar duka ya yi haƙuri saboda alfarma da daraja na wannan wata na ramadan to kuma akwai wani darasi mai girma wanda shi ma musulmi duka ya kamata su ɗauke shi na cewa al'umman musulmi sun haɗa duk lokaci ɗaya a wata ɗaya sun yi azumi a iri ɗaya daga fitowar alfijir zuwa faɗuwar rana to shi ma wannan wani ramzi ne mai girma na ƙarin haɗin kan al'umman musulmi da cewa al'umman musulmi al'umma ɗaya ce a addini ɗaya ne kuma manufansu ɗaya ne ibadan su iri ɗaya ne ashe duka waɗannan darussa ne masu girma mutum ya kamata musulmi ya ɗauke su a matsayin darussa na ramadan ke faruwa ne mutane suke kasa ɗaurewa akan halaye masu kyau da suka nuna a cikin watan ramadan an yi ma wani malami irin wannan tambaya cikin magabata ya ce tar da mutanen da su ko basu san ubangijinsu ba sai a ramadana ai da sun fahimta za su gane ubangijin ramadana shine na sha'aban shine na shawwal shine na shi shine na zulhijja kuma fa'idan da ake nema a watan azumi shine cikin wannan fa'idojin ayyukan mutum sun lalace alakarsa da Allah ya yi baya to azumi ya zo ya kyautata alakarsa da Allah kuma a zuciyarsa ta ƙara kyau al'amuransa su mike su yi a akan siratul mustaqim to bayan ramadana ma ya zan ya tafi akan hakan nan to a akar makallahu nan da wasu 'yan sa'o'i musulmai za su fara ƙoƙarin fitar da zakar fidda kai a yi musu tunatarwa mana game da wannan ita zakka ta fidda wato wata zakka ce aka kira ta zakka amma a hakikanin in an kalle ta ta wani fuskan za a ce sadaka amma annabi saboda girman lamarinta sai ya kira ta zakka zakka an saba a yi ta da nisabi ta shekara ko in an yi noma ne ko a sai wannan aka ce a zakka ce duk wani mai harai duk wani mutum namiji ko mace babba ko karami bawa ko ɗa za a fitar mashi da sa'i guda na hatsi ko abincin da ya zama shi ne mafi girman abinci ko mafi cikin abubuwan abinci da kayan abincin da aka fi saba da shi a garuruwar musulmi. Ko za a yi wa mutane tuni dangane da ladubba na fita sallar mm. idi? To sallar idi wasu malamai sun ce wajiba ce ko farilla ce kan maza. a mata suna mu'akkada wasu kuma suka ce a duka maza da mata suna ne mu'akkada ana son mutum ranar idi in yi waye gari na idul fitar kafin ya yi komai ya samu dabino uku ko biyar ko bakwai ya ci sa'an nan ya yi wanka irin wankan da ake yi na juma'a ko na tsarki dai wanka dai na addini na shari'a sa'an nan ya samu tufafinsa sababbi aka fi so in ba haka mafi kyawun tufafi da ya mallaka ya sa wannan tufafi ya sanya turare ya kama hanya zuwa idi yana tasbihi ko yana kabar barin nan da aka saba Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd Ta ranar Larabar da ta gabata, sabuwar gwamnatin rikon kwarya ta fara aiki a jamhuriyar Nijar bayan kaddamar da fara aikin kudurorin da taron kasar na watan Fabrairu ya bayar da shawarar aiwatarwa, ciki har da baiwa sojoji damar shugabancin tsawon shekaru biyar. an kaddamar da bikin ne ta hanyar karawa shugaba ciyani girma daga mukamin birgediya janar zuwa cikakken janar mai taurari biyar aisha shehu kabara na dauke da karin bayani rantsar da shi ke da wuya shugaba tiyani ya ɗauki ƙudurin rusa jam'iyyun siyasar ƙasar 171 tare da ayyana sakin fursunonin siyasa fararen hula da wasu sojoji sai dai wasu 'yan ƙasar sun soki wannan mataki to shi da shekaru biyar abin da ce banna zalimci yan kasa waya tara su suka tara su ai waya zabe su yin kasa wakilan wane ne su da rushe an da giwa giwa ba da sassawa ba abedo su ba matsalar kasa ya za a gyara dabi'un mutane da halayen su muna hici ya rage cikin kasa a gaskiya a wani bangaren wasu yan kasar yabawa suka yi ga mansar mati caduwa eh, shawarwari da aka zama aka bayar na soke jam'iyyu da kuma wa'adi da aka ba shugaban kasa abdurrahman tani abu ne mai kyau kuma ina jin duk dan kasa mai kishin kasar nijar zai alfahari da wannan da wannan al'amari siyasar ƙasar nan ta rarraba kan jama'a kuma yawan jam'iyyun yasa kusan ba talaka aka haima aiki ba akan an koma ana ma jam'iyyu aiki a cikin jawabinsa shugaba Tiyan ya yi kira ga 'yan Nijar ga yafiya ga juna tare da saka kasar a gaba mu duka 'yan ƙasa ya kamata mu roki ƙasar mu Nijar hwara don duka muna da lain mu mun ka bari an ka cuta mu kasar mu muna ji muna gani mu bar aiki da son zuciya son zuciya bai kai wa ƙasa ko ina shi mun ka yi shekara ɗari da wani abu ina mun ka tahi Allah ya kama muna mu ceci ƙasar mu Niger ta zamanto bisa hanya ta ci gaba ta daraja ta ɗaukaka ta wadata cikin kwanciya hankali a yanzu tiyani ya zama shugaban jamhuriya wanda zai yi mulki da ƙudurorin da taron ƙasar ya tsaida. RFI To a gefe guda, ƙwararru na ci gaba da yin kira wajen ganin an ɗinke duk wata baraka da ke tsakanin Najeriya da Nijar. Wasu daga cikin ƙwararren dai na ganin dole Najeriya ta ci gaba da tallafawa Nijar ta kowace fuska domin kuwa ko da a ce akwai alaƙar ECOWAS ko kuma babu ƙasashen 'yan uwan juna ne. Malam Ilyasu Gadu tsohon jami'in ma'aikatar harkokin ƙasashen waje na Najeriya na daga cikin masu wannan ra'ayi kamar yadda ya shaida wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar. tsakanin nigeria da niger akwai alaka sosai na tarihi na zamantakewa na cinikayya da sauransu tsakanin ma nigeria da niger yan uwantaka ne kuma duk rashin jiton da zai auku ba mai zurfi ba ne abu ne wadda tun kamun mulkin mallaka ba zai kasance wai yau a ce nigeria ta samu dan rashin jituwa da niger sai mu yadda niger ba takunkumai da aka kakaba mata bayan ficewanta daga ecowas ya jefa kasar niger cikin wani yanayi na dan kunci amma a baya bayan nan mun ga yadda shugaban ƙasa ya agazawa ƙasar da ya kake ganin tasirin wannan ai wannan shine zai nuna maka da cewa ba zai kasance akwai abin da zai kawo baraka tsakaninmu da Nijar ba lakari da tsohuwar dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu Najeriya da Nijar ba ta da matsala amma siyasar kungiya ta ECOWAS ta ya to yanzu dai an ga abubuwan da suka auku da an bari sun an ci gaba da hakan da zai kawo mana rashin jito har ya kawo mana wani hali wadda za mu zo mu yi da sani makonni biyu da wuce babbar tawaga ta zo daga Nijar dan ci gaba da tattaunawa da Najeriya kan haɗin kai da tsaro da zaman lafiya amma har yanzu kuma Nijar bata janye batun yin sabuwar kungiya na tsakaninta da Mali da Burkina Faso ba batun yin sabon fasfo ɗinsu kasan da shike eh, ita Nijar ƙasa ce mai zaman kanta tana da dama ta yi abin da ka dama amma fa ta tuna cewar fa najeriya kofanta a buɗe take a kowane lokaci ta taimaka wa nijar kamar lokacin da aka yi yakin basasa a najeriya ai sun taimaka mana To a tsakiyar makon da ya gabata, mayakan Boko Haram a jihar Borno suka halaka wasu sojojin rundunar hadakar kasashen yankin tafkin Chadi wato na MNJTF guda sha hudu. a wani hari da suka kai kan sansanin sojojin da ke garin wulgo a kan iyakokin najeriya da kamaru da chadi a karamar hukumar gamborin gala ga dai karin bayanin da wani mazaunin yankin da ya nemi a sakai sunansa yau mu bilyamin yusuf Rin da dare shagari gari kamar talata wannan za a ci kasuwan wulgo. Suka bada kama suka shiga su kayan fulani da su sauransu da kayan yan kasuwa kanan ranar kiri wani suka suka shiga gari jeli suka cika ma cikin gari sun zo sun shiga cikin gari sun cika shi kanan da dare kamar karfe biyu zuwa uku wannan kanan suka fara muna ji dindindim dindindim dindindim dindindim har zuwa karfe uku da wayar ruwan gari shi kanan kamar karfe shida zuwa bakwai haka muna gani kawai gawawakin sojoji kuma sojojin gambaru gambarun galawa nan su masu a kai dauki in ba su kai dauki ba ma wallahi da sojojin da suna wulgowa nan na Najeriya da na gambarun galawa duk za su gama da A sojoji ne suka afkawa. sai eh, suka afkawa a barkin soja a sama kwaram nan. A wulgo kenan? A wulgo eh ga barkin suka kwanin motocin suka ɗibi wayan sama kamin suka tafi rashi. kuma Kuma kamar Cameroon ina ji an kashe su sun kai ishirin ma kuma na Najeriya ma kai guda biyu. Ka zama muna zaune a bakin kwalta ana ɗiba wayan gawakin sojoji. A kai Cameroon a kai Afirka particular na so biyu ko so uku motoci sun da sai. Har wannan ne abin da ya faru. To a yayin da ake jimamin rasa rayukan dakarun da ke ƙoƙarin murkushe 'yan ta'adda a Najeriya, a bangaren lafiya farin ciki aka shiga bayan da hukumar kwastam ɗin ƙasar ta janye haraji akan dukkanin kayayyakin asibiti da magungunan da ake shigar da su daga ƙasashen ƙetare musa abdulkadir guda ne daga cikin masu ruwa da tsaki a harkar lafiya daga jihar kano a arewacin najeriya wannan yunkuri da hukumar customs ta yi zai kawo ci gaba sosai a fannin lafiya da kowane bangare na harkar lafiya saboda gaskiya kusan da yawa abubuwan da suke kawo cikas in ke kalla a wannan zamanin da muke ciki ko magani ka rubuta patient ya tafi siya za a gani baya siyan magani qualitatives wanda ya kamata mutum ya siya da kuɗinsa sai ka ga ya siya wanda bai kai wancan ba kuma zai sha sau biyu sau uku ya dawo still da complain da irin wannan ciwon bai warke ba haka idan eh, wani inji inji ne na gwaji da ake amfani da shi a laboratories za ka samu ana sayar da wanda ba su da quality wanda suka sabida wannan eh, bat din da ake biya kayan da ake shigo da su da yawa sabida kayan sun yi tsada da abubuwa da yawa wannan abin zai kawo rage kuma za a samu eh, saukin samun abubuwan lafiya kuma lafiya ita kanta za ta inganta saboda cire wannan bat din da aka yi da abubuwa da yawa. RFI A ranar Alhamis da ta gabata, sojin Sudan suka yi nasarar sake kwace iko da kartun babban birnin kasar bayan da suka fatattaki 'yan tawayen RSF, kamar yadda za a ji cikin rahoton Michael kudusin. rahotanni daga sudan sun ce ana iya ganin dakarun rundunar sojin kasar kewaye da filin tashi da saukar jiragen sama a babban birnin kasar a wannan laraba wani babban al'amari a cikin yakin da aka shafe shekaru biyu ana gwabzawa tsakanin rundunar sojin sudan da mayakan rsf dakarun sudan in sun yi wa yankin jabal auliya na kudu maso tsakiyar birnin khartoum kawanya tungar mayakan rsf na karshe kenan a yankin kamar yadda wata majiyar soji da bata so a bayyana sunanta ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na faransa mai hakan na gwamnati sun kuma karbe iko da dukkanin bangarori na gadar manshiya wadda ake tsallakawa zuwa yankin blue nile a birnin khartoum lamarin da ya sa yanzu gadar auliya ce hanya ɗaya tilo ta barin yankin rundunar sojin sudan wadda tun a watan afrilun shekarar 2023 ta fara yaki da mayakan rsf ta fara fatattakar su daga tsakiyar birnin khartoum a wannan makon bayan sake karbe iko da fadar shugaban kasa a ranar juma'ar da ta gabata. To a Sudan ta kudu kuwa babbar jam'iyyar adawa ce ta bayyana tsare mataimakin shugaban kasar Rick Machar a matsayin barazanar yiwuwar sake barkewar yakin basasa. A daidai lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke kira ga ɓangarorin biyu da su tabbatar da ɗorewar yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2018 da suka kulla. Duk kuwa da takun sakar da suka shiga a yanzu. Azima Bashir Aminu ta haɗa mana rahoto a kai. tsarewar da mahukuntar na sudan suka yi wa rick mashar na zuwa kwanaki bayan gargadin da masana ke ci gaba da yi kan yiwuwar dawowar yakin basasar kasar bayan da aka ga barkewar fada tsakanin kungiyoyi masu rike da makamai da ke biyayya ga gwamnati da kuma bangaren da ke biyayya ga mashar kakakin jam'iyyar mashar paul maiden cikin wani sakon bidiyo da yake sanar da tsare shi ya ce rayuwar jagoran nasu na cikin hadari a yanzu tun bayan da jami'an tsaro suka yi kawanya a gidansa cikin daren jiya laraba shugaban ofishin majalisar majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu nicholas hyson ya roƙi dukkanin jam'iyyun siyasar ƙasar su kai zuciya nesa bayan tsarewar ta mashar cikin shekaru biyar da sudan ta kudu ta shafe tana fuskantar yakin basasa alƙalma sun nuna yadda mutane dubu ɗari hudu suka mutu gabanin rijin ya zama lafiya a dubu biyu da goma sha takwas wadda ta kai ga kafa gwamnatin haɗaka tare da kawo ƙarshen zub da jini rick mashar na matsayin mataimakin shugaban ƙasa na biyar a sudan ta kudu. To zuwa lokacin naɗar wannan shiri na namu zagaye duniya bayanai daga kasashen Myanmar da kuma ƙasar Thailand sun ce yawan mutanen da suka rasa rayukansu ya haura 150 sakamakon kakkarfar girgizar ƙasar da ta ritsa da su a ranar Juma'ar da ta gabata. Azima Bashir Aminu dai ta sake dawowa ɗauke da ƙarin bayani. Duk da cewa girgizar kasar ta fi muni a Myanmar da ya sanya har Amurka ta yi ta yin kai mata agaji, amma an ga mummunar barnar da ta yi a Thailand musamman birnin Hong Kong da kuma iyakar China da kasashen biyu. Dai da bayanai ke tabbatar da mutuwar mutanen da adadin su ya haura ɗari da hamsin. Alƙalin da gidan talabijin na MRCB a Myanmar ya fitar sun ce mutane ɗari da arba'in da hudu ne mahukunta suka tabbatar da sun rasa rayukansu a iftila'in girgizar kasar wanda ta afkawa sassan kasar baya ga wasu mutane ɗari bakwai da talatin biyu da suka jikkata ciki har da waɗanda ke a halin mutu kwakwai rai kwakwai bayanai sun ce tun da misalin karfe sha biyu da mintuna hamsin na rana agogon kasar daidai da karfe shida da mintuna ashirin na safiya agogon gmt ne girgizar kasar mai karfin maki bakwai da digo bakwai ta afkawa birnin mandalay a thailand ɗimbin mutane ne bayanai ke cewa wani katafaren gini mai hawa uku da ake tsaka da aikin aikinsa ya birne su a hong kong yayin da can a sassan kan iyaka ake fargabar bacewar tarin mutane da gine-ginen suka rufe tun dai kasashe suka fara aikewa da sakon jaje baya ga ta yin tallafa wa myanmar wadda ita ce girgizar kasar ta fi wa illa to yanzu kuma shirin zai leƙa yankin gabas ta tsakiya inda isra'ila ta kai hare-hare da makamai masu linzami a sassan birnin beirut fadar gwamnatin lebanon karan farko tun bayan tsagaita wuta a yakinta da hezbollah a cikin watan nuwamban bara hararan da suka shafi rukunin gidajen jama'a duk kuwa da cewar kasar ta ce farmakin sashen makaman kungiyar hezbollah ta kai kasashe na ci gaba da mayar da martani kan wannan hari da ake ganin ya dawo da yakin na isra'ila da hezbollah din yi bai da kasar ta yahudu ta yi zargin harba mata jerin makaman roka daga kudancin lebanon wanda aka faro tun daga ranar 22 ga watan nan wato bai da ta dawo da kisan falastinawa a gaza tun farko isra'ila ta zargi hezbollah da kai mata hare-haren amma kungiyar ta musanta gabanin harin na safiyar yau juma'a da ya burkita tsakar birnin birnin beirut ko da yake babu rasa rayuka kuma tuni jami'an agaji suka fara kwashe mutanen da ke yankunan da harin ya shafa farko dama sojin isra'ila ba su janye daga yankin da suke a kudancin lebanon kamar yadda yarjejeniyar tsakaita wutar bangarorin biyu ta bukata ba wannan ya sanya fargabar yiwuwar cewa dama tuntuni isra'ila na da nufin dawo da yakin kamar da yadda ta yi a gaza shugaba emmanuel macron na faransa da yi kakkausar suka kan wannan hari ya ce sam hare-haren na isra'ila sun saba ka'idojin da bangarorin kasashen biyu suka cimma ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita wuta a watan Nuwamba yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta roƙi ɓangarorin biyu su kai zuciya nesa. To a yayin da Isra'ilar ta koma kai hare-hare a labanin a zirin Gaza yankin Falasɗinu kuwa alkaliman Majalisar Ɗinkin Duniya ne suka nuna cewar cikin mako ɗaya rak Falasɗinawa 142 suka rasa mahallansu sakamakon barin bama-bamai da Isra'ilar ke yi ba ƙaƙƙautawa. kamar yadda za a ji cikin rahoton Ahmad Abba. Sabbin hare harin da Isra'ila ke kaiwa yankin zirin Gaza ya ci gaba da kazancewa a rana ta tara a jere, inda ya kashe Falasɗinawa da dama yayin da hukumar kula da ayyukan jinƙai ta Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA ta ce Falasɗinawa 142 ne aka tilasta wa barin muhallansu tun bayan da Isra'ila ta koma yakin Gaza ɗin a ranar 18 ga watan Maris. ma'aikatar lafiya ta gaza a jiya laraba ta ce hare-haren sojojin isra'ila sun kashe akalla mutane 39 ciki har da yara tare da raunata 124 a fadin gaza cikin sa'o'i 24 rotoni sun ce an kai hare-hare a fadin yankin ciki har da arewacin jabaliya na gazan da kuma kan yunis da rafa da ke kudancin kasar stephen dujarric kakakin babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce kimanin kashi 90 cikin 100 na al'ummar Gaza sun rasa matsugunansu tun farkon yakin da ya barke ranar 7 ga watan Oktoban shekarar 2023 zuwa Janairun wannan shekara. To da wannan rahoto na Ahmad Abba, shirin mu zagaye duniya yake karkarewa a madadin abokan aiki na da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu. Nura Suleiman da na shirya na kuma jagoranci gabatar da shirin daga nan sashen Hausa da Radio France International RFI. Kyau masu sauraro fatan alkhairi.